Ryan na ce zan gaya muku illolin lesbian. Illolin lesbian shine mace. Kar ki sake ki fara yin lesbian. Saboda akwai matsala fa idan kika riga kika fara. Idan kika samu mai ɗauke miki sha'awanki ko da yaushe, to ba za ki taɓa yin aure ba. In ko ba ta kusa da ke dole ki shiga tunani. To har gumma ma ki samu namiji wanda mijinki ne kun yi aure kina koya mishi irin abin da yarinyar da take miki to shine kwanciyar hankalinki amma muddin baki ɗauki wannan shawarar tawa ba dole ko kiga kin ga kokin shiga tashin hankali ba za ki taba iya daina lesbian ba sai dai idan Allah ne ya daura za daina ko kuma wannan kun gane babban matsalar da muke ciki mace mata kamar mata da miji mace ba za ta iya samun ce mai gida dan Allah ni yau kaza nake so kama ko kaza za mu shi ma ba zai iya samun ki ya ce kaza za ki mu ko kuma taɓa min ta yanzu ko taɓa min ta yanzu daɗi ba a burin shi mutum kawai ya zo ya bige ya kwanta ya bacci to ina ka bacci a nan gurin oh ka fi so wata ta na bige maka mata ba ka na ai ba zai yi ba ko ba haka ba maza mutanen mu <laughs> ai ba zai yi ba ku bari wasu suna ta suna rige muku mata ko kuma in macen bata bi mace ba za ta iya ta samu wani namiji a can waje ta je yana biya mata bukatunta kun gani to laifin waye laifin miji ne saboda bai zo ya biya wa matar shi bukata ba yadda take so dan Allah ya kiyaye mu dinga zama da matanmu muna tambayan su meye suke so ita ma mace in tana son abu ta tambayi mijinta abin da take so don ba kunya a tsakanin aure in yau kuna yin sex idan nono ke so miji ke sha miki wani kaza cikin soyayya dan Allah baby ka sha min nono idan gindin kike so ya sha baby dan Allah gindina yake so ka sha wani mijin ka san ma yanzu akwai maza wayoyi sun san komai wanda za su zo su kama matansu saboda ni na muku wannan da mijina mijina ba abin da bai sani ba ko ina sha min yake yi muna zaman lafiya kuma ina masifan san shi dan ni mace wata isa so ta ce ba za ta min abu sai dai mijina kawai saboda miji na iya komai to dan Allah mata da maza ku yi koyi mana irin hali na saboda me mace idan suna soyayya da junansu ba su a double dating kuma idan mace ta ce tana son mace do you know how difficult a matsayin a ku maza kun san courage da kuke tarawa kamun ku je ku samu mace ku ce wani kuna son ta it's either one or two things it's either ta ce maka bani yi ko ta ce tana yi kowane namiji yana hating failure a ce ya je wadannan na mace ta ce mishi to har idan na mace za ta bude baki yi ta ga yar uwarta na mace wai ina son ki na tabbatar muku she can go extra mile dan ta ga ta faranta ma wannan yarinyar rai me zai hana maza ku canza ko lesbian zai rage a duniya wasu ma da ya proud of it sai kaga suna ce ni lesbian ce fa wasu mazan sai ka ga suna ce ai ni na fi son budurwa 'yan lesbian ta yi abin da ake yi ta san me ake yi tana da daɗin soyayya idan ni budurwanka ne kuma ba na yi ba dole in je in yi ba kuma ina son ka i want to keep you ba dole in je in koya ya ake yi ba saboda me in faranta maka rai saboda me ka bude baki ka ce min kana so ka ga ka da yau da budurwa 'yan lesbian kuma ni ba 'yan lesbian ba ne for me to please you in my foolishness, for me to please you a ɗan wawan sani na sai in so in je in abin da bai dace ba saboda in pleasing ɗinka a matsayin ka na miji. ban ce lesbian ba shi da kyau ba kuma ban ce ba ban ce yana da kyau ba. Ah, ya zaki ce haka biye ne kyau ko ya zaki ce ba ce lesbian yana da kyau. ga wayanda suke sun ce suna son abin da suke amma ni shawara nake baku mu daina don allah a daina a daina lesbian and the world is going to be a better place to stay